jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. To kamar dai inda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na na ga takaina a shirin da ya gabata mun tsaya babi na talatin da takwas wurin da aka shiga domin a kamo su umma sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin. Na ga ta kaina babi na talatin da tara sai kuma afuwa saboda na tsaya ba tare da na kai mintunan da ya kamata ba an samu wata 'yar matsala ne kaɗan wanda ya sa na datse shi a yanzu insha Allahu za mu dasa daga farko-farkon inda na san za ku fahimta a inda muka tsaya Don sandan nan ma haka ya rinka kawo min malamai masana addini suna iya kokarinsa akan zahiran sai dai duk a banza abinda kawai zahira ta samu saukinsa shine zafin nan da jikinta ke ɗauka ya ragu wani zaban kuma tana iya bacci da rana amma fa idan dare yayi haka za ta yi ta ihu tana fizge-fizge har garan Allah ya waye haka Nasir zai tsaya a kanta daga ni har Nasir ba mai bacci a cikin mu haka Nadiya da kannanta sai dai idan bacci ne ya ɗauke ta nakan jima an ce makota na yi da mu wai Zahira na damun su da ihu da ƙara wasu kuma tausayi take ba su komai nawa ya ƙare a nema wa Zahira magani daidai da na duk na siyar da rabi nasir ma har filinsa ya siyar bai gaya min ba ya je can har garin kalabar neman su umma wai duk dan ya kuruke su su dawo mana da zahira daidai amma ya karaci neman sa bai gansa ba har malam bahu sai da ya nema bai samu ba mai labarin sa ba sai haka ya dawo muka ci gaba da neman mai yi wa zahira magani har muka shekara a cikin wannan masifa da bala'in sai maneman nadiya ke dan taimaka mana wani zubin har da naminal ɗin. don duk sun kawo girma kuma ba laifi manyan mutane ke zuwa neman nadiya da yake ba a natsa muke ba ba ma bi ta kanta ba laifi ba iya zahira ke da farin jini ba ga dukkan alamu yaran na warabi ya musu farin jini zan iya cewa albarkacin masu neman nadiya da auren yanzu asirin mu ke rufe don sukan mata kyautar ban girma ko su siyo kayayyakin abinci da na gida da sunan kayan dubiya ƙila sun san daga ni har nasir ɗin muna bukatar taimako ne ganin nadiya tana neman amfani da wannan damar wajen wankan samari ya sa na taka mata birki akan ta tsayar da hankalinta waje ɗaya ta rinka kula guda ɗaya a jikinsu a haka ta tsayar da wanda ya fi kuɗi a cikinsu da ban sani ba don tana son shi take kula shi ko don yana kashe mata kuɗi ne don ta taimaka mana halin da muke ciki bai saka na bari sun dakata da zuwa makaranta ba da a ce lalurar nan bai samu zahira ba da yanzu ta yi kan da kila ma har ta samu wanda hankalinta ya kwanta da shi amma ina ga diyar ta wani rabi mutum rabi wani halitta nasir kuwa ganin abu ya gici ya gicin yawa ce mun mu bar wa Allah komai mu dage da addu'a mu ta gaya masa yana sane da mu take kuwa na yi na'am da shawararsa dan ko ni na gaji da yawon bin malamai da kamar kuɗin mu kawai suke cinye mana Da ni har shi haka muka da kufa da addu'a kullum baki na ɗauke da azumi yata ko ba zan iya ba da labarin yadda ta dawo ba don ba sauƙi wajen ta sai a wajen Allah A haka wata rana da Zahira ta samu shekara guda da wata hudu a wannan larurar ranar Alhamis wajen biyar na yamma, Nasir na zaune a tsakar gida a zaune hannunsa dauke da Qur'ani yana dan karantawa. Kasa kasa da yake da gani har shi azumi muke. Nadiya tana kicin tana mana abinci seminal kuma suna falo suna duba littafansu. Ni kuma ina zaune akan tabarma na ɗora kan Zahira a cinya ta, ina dan mata fifita. ba ma gashi yanzu a kanta kanta ma ya dawo dan kararrami ba bacci take ba idan ta bi tana kalle-kalle tsilim naga ta miƙe ina ganin haka na san kashi take ji har na saba da halin nata ba ta shiga ban ɗaki kamar iska zai ɗauke ta ta je lungun ban ɗakin ta tsugunna don ita abin da zai zama daidai ba ta yin shi sai dai aka san haka tana gama na fara ƙoƙarin miƙewa don na wanke mata na ga minal ta fito daga ɗaki ta je ta wanke mata tare da gyara gurin ina jin daɗi da yarana ba sa kyankyaminta ko walid da ya girma shi ma yanzu ya daina tsoronta wani zubin ma yakan wanke mata kayayyakinta don ba laifi walid ina akwai hankali ga hazaƙa da ƙoƙari tamkar mahaifinsa haka kawai ma zai je kusa da zahira ya hau mata addu'a Allah ya ba ta lafiya wani zubin sai ya ce min ya faɗa wa malamin sa ya yi wa yayarsa addu'ar samun lafiya dawowa ta yi na ta kwanta na gyara mata rigarta da ya mata yawa da siyowa ma muka yi saboda duk kayan kannanta ma sun mata yawa iskar da ji yana kaɗa ni ga ina dan jin azumin yasa na kwallawa Humaira kira akan ta dauko min fulo tana kawo min na kwanta nan da nan bacci yayi awan gaba da ni mafarki a wani katon fili na tsinci kaina a madadin gida ina kwanta dai akan tabarmar Zahira na gefe na a zaune haka ne yana miƙe da bala'in sauri da naga ta dawo daidai yadda take a da ina kokarin magana na hango yara sun kewaye wata mata tana ta raba masu alewa suna ta murna suna tsalle haka kawai sai na ji ina son ganin fuskar matar tana jiyowa na ga mahaifiyata ta fuskar ta dauke da murmushi tana ta rabawa wa yara alewa suna ƙara tuttulowa suna tsallan murna wani irin miƙewa ne na fara ƙoƙarin isa wajen ta cikin tsananin murna ina umma sai dai tafiya kawai nake na kasa isa wajen ta har sai da ta gama raba alewar nan Na ta nufi wajen wata da ke kwance a kasa kamar matacciya tana zuwa wajen ta ga ta ijiye kwanon abinci a gabanta matar kuwa ta miƙe da sauri ta hauci tana yi wa mahaifiyata godiya tana gama ci ta miƙe tana mahaifiyata ta ceto ta ta gode ta fara tafiya kamar ba ita ce a kwance kamar matacciya ba ni kuwa sai kwalla mata kira nake amma ba ta kalle ni ba sai kokari nake na isa wajenta Babuga filan da nake kai da sunana da nasu yake kira yasa na bude na tashi kin san babu kyau bacci uwar uwar haka amma kusa shan ruwa ban ma iya motsawa ba na dawo cikin hankali na ba sai da na gama karewa gidana kallo na tabbatar da mafarki nake ashe rabon da na ga mahaifiyata a mafarki har na manta ya ma'anar mafarkin da na yi da mahaifiyata sosai mafarkin ya tsaya min a wuya ina tuno yadda mahaifiyata take ta sadaka yara na murna da abinci da ta ba wata da ke kwance kamar matacciya daga ci ta miƙe daga na iya shan kunu da na sha ruwa saboda tunanin a ƙarshe da na kasa haƙuri na gaya wa nasir mafarkin da na yi na ce ko ya san fassarar mafarkin murmushi kawai ya min ya ce mafarki ne kawai ya karna da damu kaina ban dai iya cire mafarkin a raina ba a ranar wajen sha ɗaya bacci ya ƙara kwasa ta na ƙara irin mafarkin sak kai wasa wasu sai gani na yi mafarkin a jere cikin kwana hudu Ana kwana uku na ji mahaifiyata na cewa yaran sadaka maganin masifa kalmar nan haka na haddace shi a kaina har na tashi abin da ban gane ba ko mahaifiyata ta ƙara tuna min take da na dage da sadaka to na ga ina yin sadakan nan haka mafarkin ya tsaya min a raina na hau yi wa yara sadakan alewa ina raba ina cewa ku yi wa yata da Allah ya bata lafiya take kuwa za su hau tsalle-tsalle suna yi wa zahira addu'a cikin murnar alewar da na basu ban kawo komai ba kwatsam ina zaune ya da kwata shigo duba zahira don ta kaɗan duba ta akan akai makociyar arziki ce ita ma ba na manta ta a rayuwata muna cikin hirar sama-sama kusan na tsinci kaina da mata tambaya ni kam akwai tsohuwa a unguwar nan haka da kike tunanin tana bukatar taimako haka kai akwai sosai ma ai suna da yawa amma akwai wata matar malam amina ni ma zuwa ne na tarar da ita a unguwar nan a can ƙasan layin take mijinta shekara goma kenan da rasuwa bata taba haihuwa ba har ta tsufa mata ce mai addini da tsoron Allah kamar yadda na samu labari rasuwar mijinta ya sa ta dan siyar da gidan take juya kuɗin ta kama haya to shine wasu azzaluman yan fashin suka darar mata suka kwace komai a hannunta shine fa ta hau bara tana samun na abinci shekara biyu da suka wuce mota ta bige ta shine ta daina fata barin saboda ciwon kafa da take fama da shi a haka mai gidan hayan da yake yana da dan tausayi ya bar mata ɗaki ɗaya a gidan waɗanda suka san halin da take ciki suka ɗan taimaka mata ko ni ina samun sarari ina mata aikin abinci sosai na ji hankali na yayi wajen matar da ji sunan mahaifiyata gare ta ban dai nuna wa ko komai ba na ce ta min kwatantan gidan tana min ko na gane a haka muka ɗan kara taɓa hira ta tafi washe gari kuwa da sassafe na shirya abinci a kula na ɗibi ɗanyen abincinmu na ɗauko zannuwa na guda biyu duk da nima ba da sutura na haɗa da sabulu na nufi gidan matar kamar yadda aka kwatanta min da na isa gidan ina ta sallama ba amsa ba haka ne yasa na shiga ɗakin da na gani a buɗe a kwance na tarar da ita ta yi kashi ma a jikinta ga gafarta a kumbure kamar rashin kuɗi yasa ba ta iya kai kanta asibiti sosai na ji tsigar jikina ya tashi na ijiye kayayyakin hannuna na isa wajen ta ina sannu mama da ido ta rinka bi na ban ce mata komai ba na daga ta na fita waje tausayinta na bala bala'in rufe ni da kyar na samu ruwa na wanke mata jikinta ba tare da na ji kyankyamanta ba na duba tsummo karan kayanta na ga duk da ta bata su da kashi da fitsari haka ne yasa na ɗauko zani na da na zo da su na ɗaura mata ɗaya sosai na ji kamar ita ce matar da nake ganin mahaifiyata na taimaka mawa akwai dalilin da yasa nake mafarki da mahaifiyata kila matar nan ke bukatar taimako yadda take kallo na hawaye na ziraro mata yasa na ɗauko kular abincin da na zo da shi sai dai da ina isa wajen ta jiki na rawa ta fuske abincin rashin karfi yasa ta kasa buɗewa ni kuwa hawayen tausayinta ya zubo man na buɗe mata jiki na rawa kuwa ta hauti da sauri da sauri tana nima halin da na tsinci kaina a cikin kwanakin bayan na azabar yunwa na sa na hau kuka sai da ta ci na bata ruwa ta sha ta fashe da kuka tana baiwar Allah daga ina na aka yi kika san ina buƙatar taimako yadda kika ciyar da ni kika shayar da ni rabi ya faranta miki ya biya miki buƙatunki na alheri na fi sati rabona da abinci na fi sati rabona da abinci ba na iya tashi idan kashi ya matse ni ko fitsari sai dai na yi daga kwance saboda ciwon kafa ba ni da kowa sai Allah ba ni da da ba ni da jika ban san daɗin haihuwa ba ballantana na samu mai taimaka min Na gode yarinya Allah ya faranta miki. Amin mama, ni ma ba ni da uwa ba ni da uba, da fatan zaki zama mahaifiyata. Kalmar nan ne ya saka ta kuka ta haushi min albarka. Ni ma daɗin kalmar albarkar da take saka min ya saka ni kuka, Tuni na tattaro zannuwanta da ta ɓata na wanke mata su na gyara ɗaki ɗayan. Ina kallo ta ɗaga hannunta tana gode wa Allah daga addu'o'in da take. Na san mace ce mai ilimi da baiwa, sai dai jarabawar da Allah ya mata haka ne kuwa ya sa na sha alwashin faranta mata har tsawon rayuwata. sau uku na koma gida nasir bai tambaye ni ina na je ba nadiya na gama girkin dare na ƙara zubawa a kula na saka hijabi na na cewa minal ta zo mu je ta ga gidan a takaice tun daga ranar na ɗauke mata cin safen rana dare nakan je wajen ta muyi hira sosai nake jin ta kamar mahaifiyata ko ban samu zuwa ba nakan sa yara na su je gidanta su dan mata gyare-gyare su dawo kuma wani ikon Allah ban ƙara mafarki da mahaifiyata ba Sabon da na yi da inna Amina ya sa na fara sakin jiki da ita ina ba ta labarin kaina har na Zahira da halin da take ciki. Sosai hankalinta ya tashi ta ce na kawo mata Zahira ta gani. Ba gari da yamma na goya Zahira muka je. Sosai ta kaɗu daga nan Zahira ta ce man za ta taimaka min insha Allahu. Akan Zahira Allah ya bata wannan ilimin ita da marigayi mijinta. ko kaɗan maganar ta bata shige ni ba lura da mace ce ita kuma manyan malamai sun yi iya ƙoƙarinsu ba su iya warkar da zahira ba abubuwa ta lissafa min akan na siyo mata har da surban zamzam jan miski ganyen magarya wasu abubuwan dai na manta su na dai siyo mata ne kawai ba dan na yarda ba a haka ce na rinka kawo mata zahiran tana mata addu'o'i ban kita ta ba dan ban san baiwar da Allah ya mata ba na kuma ga tabbas tana da ilimin da kaina na yi wa da zahira alwalla ita ma da alwalla a jikinta sai ta sa na samo kasko ta zuba wani turare da ta hada a farkon ranar da ta yi wa zahira turaren a ranar na ga tashin hankali dan sosai zahira ta rinka ihu tana murya kala kala tana rantsuwar kashe inna amina yar yarinya sai da ta yi yafi kala ashirin yadda take kokawa da inna amina saboda tana watsa mata ruwan zanzam da ta kwana tana addu'a a kai ya sa na zama na nemo maza suka rirrike ta amma a banza haka ta watsar da su sosai muryar ta yi dawo na maza na tsorata da na ga yadda inna amina ta ba da himma wajen turaren a takaice sai gashi aljanun da aka tura wa Zahira suna magana wajen su bakwai a jikinta maza da mace ɗaya kuma arnaye yadda inna amina ke ƙona su da ayoyin allah ta daure manyan yatsunta guda biyu yasa suka hau cewa za su fita kar ta kona su aiko su a kan take inna amina ta ce waye ya aiko su suka ce shugaban su ne ya aiko su ta ce waye suka kira sunansa inna amina kuwa ta ci gaba da gana masa azaba suna zuba yaruka haka muka kwashi kwana bakwai inna amina na fama da zahira ko bacci ba ma yi dan gidanta muka koma gaba daya tunda muke zuwa wajen masu riƙiya ban taba ganin wanda ya haukata zahira haka ba sai inna amina a kwana na takwas zahira ta hau amaya amaye har da gashi haka ta rinka amayo shi inna amina kuwa ta ci gaba da zabga turare da ta hada sai gashi zahira na muryoyi kala kala akan za ta fita a yau su koma wajen waɗanda suka turo su inna amina da kyar ta tsagaita ta ce sun yi alkawarin fita suka ce i ta ce ta ina za ta fasa suka ce ta baki a take kuwa naga zahira ta hau atishawa ba kakkautawa can ta saki kara naga idan tana ta fitowa waje ɗaya da ya saka hankalin mu tashi gaba ɗaya inna amina kuwa ta yi saurin cewa kar ka fita ta idanta zan kona ka sai dai ina aikin gama ya gama sai da ya fita ta idan zahira da har yau idan ka kura mata ido zaka ga idonta ɗaya ya ɗan faɗa ya girma kamar a mafarki zahira ta zube a ƙasa halittar jikinta ya hau canzawa idan tana komawa ciki jikinta na cikowa Haka na wa ‘yata ido ina ganin yadda jikinta ke bari tana cikowa a hankali idan da ke warwaje na komawa ciki Na kasa gasgata abin da nake gani har matsa hannuna na yi wai don na tabbatar da irin mafarkin da na saba yi ba ne nake yi kan zahira ta burge ta dawo yadda take, amma da alama kan ba mafarki nake ba. kabarar da Nasir ke ta yi da rukushe a gaban zahiran da jikinta ya barbari sosai yata ta dawo yadda take sai dai rama da idanta da na gaba haka yake ba ya dai koma ciki sosai sai dai tuwon idanta da ke warwaje ko iya haka ta tsaya alhamdulillah ban san ma hawaye nake ba sai da naga Nasir ya dago Zahira da idanta ke rufe jikinta a mace kirjinta sai sama da kasa yake tana mai da numfashin wahalar da ta sha Na'ima kin ga Zahira ta dawo daidai, Zahira ta samu lafiya, Na'ima ki taba na tabbata ba mafarki nake ba. Nasiru ya ce yana ɗago Zahira da jikinta ba shi da ƙarfi sosai har lokacin idan ta a rufe yake. Na kasa yarda da duk yannan da na sha ashe mai mana magani na kusa da mu duk uban kuɗin da muka kashe. Ashe in na Amina ce za ta zama silar warkewar Zahira. ban taba tunanin ko turan da aka mata sun bar jikinta za ta mai da jikinta yadda take har ta koma siffar mutane kamar yadda take da ƙirjinta ya ciko gashinta ya dawo komai nata ya dawo in ka ɗauke ramar da ta yi da baya rasa nasaba da abinci da ba ta iya ci amma ta dawo zahirarta alhamdulillah wajensu na ƙarasa na duka tare da riko hannayen zahira na daga ta tare da fashewa da kuka ina gode wa Allah don na fidda rai samun sauƙinta gani nake kamar mafarki nake bayan shekarar ta ɗaya da watanni zahira a ƙarshe ta warke ba tare da mun kashe ko sisi ba a hankali ta buɗe idanta tana zan sha ruwa umma kaina ciwo yake yi da sauri na miƙe na fara ƙoƙarin na fardan ruwan inna amina dan na ɗebo mata ruwa inna amina ta dakatar da ni tare da miƙa min wani kofi ta da ta cika da ruwan zamzam mai ɗauke da addu'o'i ta ce na bata ta sha da sauri na karɓa na ba wa zahiran ta kuwa shanye gaba ɗaya Nasir kuwa ya je ya zube a gaban inna Amina ya hau mata godiya kamar zai kwanta rabon da naga ga Nasir cikin farin ciki haka har na manta. Ni ma wajen inna Amina na karasa na hau mata godiya. Ina ba zan manta ki ba a rayuwata kin share mana hawayen bayan mun fiddarin samun sauki. Allah ya saka miki da aljannatul firdausi insha Allah zan iya kokari na dan na faranta miki kin zama uwa a gare ni. Ni ma kin zama mahaifiyata da gayo ki dauke ni tamkar dan cikin ki da kika haifa mama. mun sha wuya nema wa zahira magani ashe ke ce zaki zama silar warkewarta mama ki dauke mu tamkar ƴaƴanki zahira kuma ji jikarki nasir ya ce inna amina kuwa ta fashe da mungun kukan da ya daga mana hankali hankalin mu a tashi muka hau tambayar ta abin da ya saka ta kukan da kyar ta tsagai ta kukan da take tana daɗi nake ji da kuka kira ni da kalmar mama ashe haka ake jin daɗi idan an kira da mutum wannan kalmar ba a taɓa na da kalmar mama ba don ban taɓa haihuwa ba ballantana na san daɗinta ko iya wannan matsayin kawai kuka ba ni kuka kira ni da sunan mahaifiyar ku kun gama min komai ‘ya'yana bai rasa komai ba a lokacin ƙuruciyata ba sai rashin haihuwa da Allah ya jarabce ni da shi nakan ji ina ma ko mara lafiya Allah ya bani a matsayin ɗa a gare ni amma na san ƙila haihuwar ba alkhairi ba ne a gare ni amma a yau matsayin da kuka bani ya sa na ji tamkar Allah ne ya amsa min addu'ata. ta ya bani ku a daidai lokacin da nake buƙatar mai kula da ni mai tsayawa a kaina idan na koma ga Allah alhamdulillahi ya Allah sosai na fashe da kukan tausayin inna amina wato a rayuwa kowa da irin jarabawarsa wani gudun haihuwar yake wani kuma nema yake ido rufe haihuwa ma arziki ce ashe alhamdulillah da Allah ya bani shida da umma take min surutun nafiya haihuwa ba ni da bambanci da akuya ba ni da uwa ni ma mama ki rike ni tamkar ɗanki ki ringa saka min albarka ban san mahaifiyata ba sai wata da na ɗauka mahaifiyata ce mama tun da na santa a matsayin ta na uwata take azabtar da ni sakin baki dai ina kallon Nasir da ke magana cikin cin zafin maganar da ke cin sa a Ya hau ba wa inna Amina labarin da ya girgiza ta tana salati gani take taya ma yadda take jin. Da ta samu haihuwa za ta iya sadaukar da rayuwarta wajen faranta wa abin da ta haifa. har tsawon rayuwarta saboda su amma har Allah ya ba wa mahaifiyar Nasir ta ranka azabtar da shi har da su Zahira da ta kasance jikarta gaskiya ba dan ta san ba yanda za a yi Nasir ya kirkiri ƙarya ba da ta ƙaryata shi nasiha ta hauyi wa Nasir akan ya nema wa hadara shari'a a wajen Allah kar ya yi fushi maganganu inna amina ta mana cikin ilimi da muka karu gaba daya na rinka jin tabbas na samu wacce zan rinka yi wa kallon mahaifiya kuma sosai nake jin ta a raina tamkar mahaifiyata addu'ar da ta rinka mana da Nasir da na dacewa da rabon duniya da lahira ya fi komai faranta mana a takaice sai ga Nasir ya roƙe ta ta yarda ta bi mu gidanmu ta koma tun da zama sosai na ji daɗin shawarar da ya yanke inna Amina da zazzamewa don gani take za ta ɗora mana nauyi mu ko muka dage a takaice silar komawar inna Amina gidanmu kenan da muke jin ta tamkar mahaifiyarmu.